This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan akan voahausa.com. Masu saurari asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 4 ga watan Yunin shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali ga kuma kanin labarai. Shugaban kasar Ghana John Mahama ya ziyarci inda gobara ta kashe fiye da mutane 73 da suka taru a wani gidan mai domin fakewa daga ruwan sama kamar da bakin kwarya. Dubban 'yan kasar Hong Kong ne suka taru a gandun Victoria domin gangamin murkushe masu hankurin kafa mulkin demokuraɗiyya da hukumomin China suka yi a 1989. Za a sake gurfanar da tsohon shugaban Masar Hosni Mubarak dan shekara 87 gaban kuliya akan hukuncin caje-cajen kisa da wata kotu ta yi watsi da su. Tokanin labaran duniya kenan, amma har ila yau za ku ji cewa sababbin members da suka shigo ba za su iya takarar wayannan mukaman ba. Mu ma da muka shigo haka ne, wayanda suka biyo bayan mu ma haka ne, yanzu ma haka ne. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa a Najeriya kenan, to daga Chadi na cewa tuni dai sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa birnin Injamina. al'ummar yi jota tamkar ma kamar sallah abin yake musu saboda ka san kada kamar cewa tsakanin chadi da najeriya akwai babbar alaka tsakanin su sannan shugaba john dramani muhammad na ghana ya ziyarci inda ambaliyar ruwa da gobara ta halaka mutane da dama a wato domin jajinta musu <laughs> <laughs> ya ce da To sai a biyo mu cikin shirin domin jin ƙarin bayani, amma kuma za a mana afuwa yau ba za mu samu damar gabatar da shirin sai bango ya tsage ba, amma yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Gobara a wani gidan mai a Accra babban birnin kasar Ghana ta kashe akalla mutane 73 waɗanda suka taru a wurin domin samun mafaka a sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Yau Alhamis jama'an kasar Ghana suka tabbatar da aukuwar wannan al'amari. Rahotannin da ke fitowa daga yankin na cewa gobarar ta tashi a wani gidan man da ta tashi a gida a wani gidan man ta bazu zuwa wasu gine-gine da ke kusa da da'irar Kwame Nkrumah da ke tsakiyar birnin Accra. har yanzu dai ba a tantance dalilin tashin gobarar ba jama'ai sun ce an kai wakin mutane da dama asibitoci kuma ana ci gaba da neman mutane haka kuma jama'ai sun yi kashedin cewa adadin waɗanda suka mutu kila ya ƙaru 'yan aikin kwana-kwana da 'yan sanda da jami'an tsaron ƙasar da kuma ma'aikatan agaji na gaggawa duk suna inda wannan al'amari ya faru domin aikin ceto mutane sun taru a wurin duk da kashedin da aka yi cewa su nisanci yankin Shugaba John Mahama tare da magajin garin birnin Accra da kuma wani wakilin majalisar dokokin kasar sun ziyarci yankin. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Ƙasar hokon ta yi gangamin tunawa da murkushe masu zanga-zangar hankoron kafa mulkin demokuraɗiyya a dandalin Tiananmen na ƙasar China a 1989. Dubban mutane ne suka taru a gandun Victoria yau Alhamis domin yin wannan gangami wanda a bana aka yi ana sauran 'yan kwanaki a yi wani muhimmin zaɓe. wanda zai tantance makoma siyasar kasar wannan gangami da ake yi kowane shekara shine wani gangami guda da ya wato da ake yi a wannan yanki na kasar china da ake tunawa da waɗanda aka kashe a dandalin tiananmen a wani mataki da ya zama al'ada ga kasar china duk shekara hukumomin china sukan kama manyan shugabannin hakoran kafar mulkin demokuraɗiyya kafin wannan rana a yayin da kuma suka yi aikin share duk wani bayani da aka sa a dandalin yanar gizo dangane da wannan biki yau alhamis din nan mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya yi kira ga ƙasar china da ta sako 'yan kishin ƙasar da ta kama dangane da cacajen da ake musu wato game da wannan gangami na tiananmen sannan kuma ta daina musguna waɗanda suke son yin bikin tunawa da al'amarin amurka ta yi kira ga gwamnatin china da ta mutunta alƙawuran da ta yi ta kare wato na kare 'yanci da haƙƙin jama'a na walwala Wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar Masar ta yanke hukuncin cewa tilas tsohon shugaba Hosni Mubarak ya fuskanci ƙara yi masa shari'a a kan caje-cajen da suke da alaƙa da kashe masu zanga-zanga lokacin tunzirin shekara ta 2011 da ta tilasta masa ajiye ragamar mulki. Yau Alhamis kotun ta yi na'am da ɗaukaka ƙara da lauyoyin gwamnati suka yi dangane da hukuncin da wata kotu ta yanke na yin watsi da caje-cajen kisan da aka yi wa tsohon shugaban. alkalin kotun ya ce a ranar 6 ga watan nuwamba idan allah ya kai mu za a fara yin shari'a wadda kuma ita ce ta ƙarshe a kan wannan batu tsohon shugaba mubarak ɗan shekara 89 a duniya wanda ya ja ragaman mulkin ƙasar masar har na tsawon shekaru 29 yana garkama a gidan yari tun lokacin da aka kama shi a shekara ta 2011 a shekara ta 2012 aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai dangane da mutuwar wasu masu zanga-zanga 800 to amma daga baya aka yi watsi da hukuncin bisa wasu kurakurai sai aka ba da umarnin a sake yi masa shari'a wadda a watan nuwamba aka yi watsi da caje-cajen a farkon wannan watan aka yanke wa mubarak da 'ya'yansa guda biyu hukuncin ɗaurin shekaru uku uku bisa caje-cajen cin hanci da suke da alaƙa da almubazarancin miliyoyin daloli ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to shugaban kasar ukraine petro poroshenko ya aika shaidin cewa akwai kimanin sojojin rasha dubu tara a yankin da ke hannun 'yan tawaye a gabashin kasar kuma ya gargaɗin cewa tilas kasar ta kasance cikin shirin ko ta kwanan babban hari yau alhamis mr poroshenko ya yi wannan furuci a majalisar dokokin kasar yana mai faɗin cewa akwai barazanar kaiwa kasarsa babban hari shugaban ya yi wannan furucin ne kwana ɗaya bayan mummunan faɗa da ya ɓarke a kusa da babban tungar 'yan tawaye a gabashin kasar. dukkan bangarorin suna zargin juna da laifin barkewar tarzomar ta jiya laraba da jami'an ukraine suka ce an faro ta ne a kusa da donetsk lokacin da kimanin mayakan 'yan tawaye dubu daya tare da taimakon bindigogin igwa da tankokin yaƙi suka kaddamar da wani hari kafin ketawar alfijir daga yammacin birnin 'yan tawaye sun ba da rahoton mutuwar farar hula da mayaka goma sha biyar yayin da hukumomin ukraine a birnin kiev suka ce an kashe akalla sojoji uku da raunana kimanin talatin a birnin marinka Masu aikin ceto a tsakiyar ƙasar China sun gano gawakin mutane da dama a jirgin ruwan fasinjan da ya nutse a kogin Yangtze. Yau Alhamis kamfanin dillancin labaran ƙasar da ake cewa Zinhua ya ba da labarin cewa an gano gawaki talatin bayan da hukumomi suka huda wani wuri a jikin jirgin da ya nutse. Mutane 65 kenan suka mutu. Mutane goma sha hudu ne kawai aka samu nasarar ceton su tun lokacin da jirgin ya nutse a sakamakon rashin kyawun yanayi a ranar litinin da daddare kusan fasinjoji 400 yawancinsu tsofaffi sun ɓace ana sa ran adadin waɗanda suka mutum ya ƙari a yayin da hukumomi suke ci gaba da binciken jirgin da kila ya zama hatsarin teku mafi muni da ƙasar ta gani cikin shekaru da dama da suka shige china ta yi alkawarin yin aiki ba kama hannun yaro domin gano dukkan waɗanda suka tsira to amma wannan alkawari bai gamsar da 'yan uwan fasinjojin da suka ɓace ba waɗanda ba su ji daɗin rashin samun bayanai daga hukumomi gani da 'yan uwansu da suka ɓace ba hukumomin canin waɗanda suke ɗare-ɗaren ba da bayanai akan yunkurin ceto da suke yi sun yi alkawarin cewa wani lokaci a yau alhamis za su bari 'yan uwan fasinjojin da suka ɓace su je kusa da inda jirgin ya nutse. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a maiko mai kamawa ne za a buɗe sabon babi a siyasar Najeriya domin za a rantsar da sabon majalisa a jiko na takwas. Amma kuma har yanzu dambarwar wane ne zai zama shugaba a majalisar dattawa ko kuma kakakin majalisar wakilai tana ƙasa tana dabo. shin cancanta ya kamata a bi ko sababbi masu rinjaye za su yi nasarar canja tsarin majalisar da aka daɗe ana amfani da ita ga wakilar muryar amurka madina dauda daga abuja wannan nasara dai na tafi ne da takaddama da ta kunno kai tsakanin tsofin 'yan majalisar da sabbin a game da manyan mukamai kamar na kakakin majalisar wakilai da kuma na shugaban majalisar dattawa sababbin 'yan majalisar da ke da rinjaye a majalisar dokokin na neman ganin an sauya tsarin shugabancin majalisar da aka daɗe ana amfani da shi wanda ya samo asali tun da aka fara mulkin farin hula a ƙasar. Khadija Bukar Abba Ibrahim 'yar majalisar wakilai ce kuma tana cikin waɗanda suka sake cin zaɓe a bana. Akwai dokoki da suka ce na cikin majalisa na wakilai da na dattijai duka da suka ce sababbin members da suka shigo ba za su iya takarar wayannan mukaman ba mu ma da muka shigo haka ne wayanda suka biyo bayan mu ma haka ne yanzu ma haka ne saboda haka wannan doka ce wanda muka santa kuma a gaskiya take da ma'ana domin idan ka shigo aikin nan ta majalisa dole ka fahimce ta da farko ko da yake cikin 'yan jam'iyyar apc da ke da rinjaye akwai masu goyon bayan sabbin su yi haƙuri su bai waɗanda suka ƙware dama injiniya yunusa ahmed abubakar sabon ɗan majalisar wakilai ne daga jihar gombe kuma yana cikin masu wannan tunanin mu mu yi haƙuri sabbi da muka shigo idan ba mu ba da ƙarfi duk credit to wannan experience ɗin nan ba to gaba in allah ya sa mun dawo wani gabar a nan ne za mu gano muhimmancin wannan experience a ɗauko mutum da yake mota ma bai gama koya shi ba ya zan muku direba to akwai matsala a nan. menene wannan dambarwa ke nufi ne idan aka yi la'akari da jan aiki da ke gaban 'yan majalisar na yin dokoki da za su kawo wa 'yan najeriya sauƙin al'amura tambayar kenan da na yi wa dr abubakar umar kari kwararre a fannin siyasa da zamantakewan dan adam ga abin da yake cewa idan an ce shugabancin majalisa abin da ake nufi shine wane ne ya fi cancanta maganar cancanta ita kanta tana da rasa da dama na farko dai sai a duba a ga wane ne ya fi gogewa daga wannan yankin na tabbata akwai gaggagagga a ciki akwai wasu wanda suke majalisar tun da aka kafa ta ko kuma dai wanda suke nan majalisun dokoki na tarayya tun 1999 bugu da ƙari kamata ya a ce an zabo wani wanda ba shi da wani aibi a jikinsa wani wanda ba za a ce a'a yau yana da laifin cin hanci da rashawa ko yana da laifin sama da faɗi ko kuma a wani abun asha ba musamman ma ganin cewa shugaban kasa ya yi girgit majam'iyar apc akan kata da wani wanda yake da kashi a gindi ya rike wani babban mukami a wannan gwamnati aikin majalisa dai ba a koyar da shi a wata makaranta ko jami'a dole ne a bakin aiki ake koyansa har a kware madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya ya rika bai son sake ba bubakar baban mai hana lahiya ina ce da hana lahiya sauka da girma ya rika bai son sake ba bubakar baban mai wasan dare ta iya kula na lura da ba ta sa wargi da rana a godon ta kai ba ta kashi ya rika kuma dalla yayin da ake toya wannan wato wannan waina a najeriya a yau shugaba muhammadu buhari yake wata ziyara a ƙasar chadi na kuma tattauna da malam adamu gitte wani mazaunin garin injimena kan yadda suke kallon wannan ziyara eh gaskiya wato wannan ziyara ta su tana da ta'asiri kwarai da gaske wato kafin mu shiga bayani bari in abin wayoyi tafiya san ita kasar chadi tana da cikin kasashe da suke da kokari wajen cewa an murkushe waɗannan mutane waɗanda suke damun najeriya da ita kanta chadi da ta da kamaru. to kamar yadda mutane masu sauraro suka sani yadi dai ta yi kokarin ta kore daga gaske duk da yake ba ta samu haɗin kai bangaren <clears throat> wancan gwamnati na na najeriya wanda ya bar mulki to yanzu sai abu ya zama to kamar faduwa ya zo daidai da zama ita kan da tana da kokarin wajen a ya ta shirin mutane sannan kuma yanzu gashi wannan shugaban da ya haushi ma yana da kokarin niyya a yi wannan a kawo ƙarshe wannan jama'a sai gashi yanzu shi da kansa ta kanas kano ya taso ya zo cadin saboda ya nemi haɗin kai karfin gwiwa a haɗa sojoji a haɗa ƙarfe da ƙarfe a yaƙi waɗannan mutane gashi yanzu zai zo ko kuma ya zo zamena to kaga wannan abun akwai tasiri sosai kwarai da gaske shi kansa kamar da kuka sani shugaban Devi shugaban mu na ƙasar Chad nan da nan shi yake rike da ragamar sojojin da anka haɗa na tsakanin Chad da Najeriya da Kamaru yanzu kuma da yake ita yanzu Najeriya ta karɓi abun to shi ma yanzu zai bada da nasa ƙoƙarin ya wanda yake a zo a gani To, kamar ya al'ummar kasar suke kallon wannan ziyara baya ga gwamnati da zai tattauna da hukumomi wato shi Buharin kenan. Wallahi wannan ziyara wato suna murna kwarai da gaske wannan mamulla al'ummar caji yau tamkar ma kamar sallah abu yake musu. Saboda ka san kada kamar cewa tsakanin caji da Najeriya akwai babbar alaka tsakanin su musamman ma yanzu wannan rikicin da aka samu na Boko Haram din nan ya kawo cikas bangaren kamar kasuwanci tsakanin caji da Najeriya. To su kansu al'umma farin farin ciki suke kuma suna ta addu'o'i Allah ya kawo wannan dai Najeriya ta samu canjin shugabanci wanda zai kawo musu karshen wannan matsala sai gashi an samu canjin shugaba wanda yake ana ganin shugaba ne nagari kuma wanda yake zai dauki matakin duk ko ta kaga ya kawo karshen wannan lamari kuma kaka mace cewa in mu da sauran mutanen jama'a na an jammera a fatan su suna tsammani wannan mutume wannan shugaban Muhammadu Buhari din nan yanzu zai biya musu bukata tamkar ma a ce shi kan je wannan buhari nan kamar ma a cadin yake mulki yadda suke murna yadda ya samu ya lashe zaben nan To a kamar su 'yan Najeriya mazauna nan a birnin na Injamena ya suka ya suke kallon ita wannan ziyara su kamar wani irin hira kaji suna yi game da eh, zuwan shi Buhari. Wallahi su kansu suna farin ciki suna murna. Saboda ka zan kaman cewa ake a nan cadi akwai 'yan gudun hijira da suke suna da yawa waɗanda suka shigo na Injamena. to yanzu ziyaran da buhari zai kawo a nan jamera suna gani insha Allah ta'ala kuma zai zo musu karshe ma'ana idan abun ya yi kyau su ma za su koma wuraren su da sun ka bari za su koma su zo kuma suna tabbatar cewa lalle yanzu kan za a samu zaman lafiya su kansu suna murna wallahi. kamar da a can jamhuriyar Nijar kuma yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar wutar lantarki ƙungiyoyin fararen hula sun yi kira ga shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya da ya tsamo ƙasar daga matsalar rashin wutar ta lantarki ganin cewa kusan kashi saba'in na wutar wato na zuwa ne daga Najeriya kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da Abdulaziz Adili Toro da Malam Mustapha Kadi na ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar. eto eh, mu muna ganin wato tun da Allah ya sa shugaban ƙasar Nijeriya Buhari ya zo jamhuriyar Nijar yau muna da kukan rishin lantarki cewa da makamashi domin sanin ko ne Nijeriya ce ke ba mu kashi saba'in bisa ɗari na lantarkin da muke sha a jamhuriyar Nijar. To yau sai ga shi a wannan lokacin ma da nake magana da kai ba huta an ce huta a cikin a cikin birnin Yamai. To kenan gashi Buhari ya zo kuma babu huta sai dai inda ake cewa akwai wani inji inda za a tada inji domin ya bada wuta amma in dai wannan huta ce ta wadda ake ja ta layi wato ta nijelek a yanzu an cire ta to kenan akwai babban matsala ko a iya cewa eh, kawar babban gari cikin afirka ka wannan ya mai wato ba huta ga zahi kun ba iya aiki kenan yana tsaye da kasuwanci yana tsaye da ayyuki ma na gwamnati eh, habba iyaka to domin haka muke son mu yi kuka kuma muke son mu tunatar da buhari cewa da wato da niger da nigeria daidai ne suke kuma 'yan uwa ne wa da ƙani ne to kenan ya kamata wannan zancen lantarki nigeria ta shahin hawaii to gare ku mutanen hula me za ku ce kan wannan ziyara ta horon ta shugaban ƙasar nigeria malam muhammadu buhari yayi a ƙasar niger me za ku ce bisan ta e to wannan ziyara da ya kawo jamhuriyar niger mu mun yi horin cikin da ya zaɓi niger wato hitowa shi ta farko akan yana shugaban ƙasa zaɓaɓɓe. To, mun yi farin ciki domin mun san idan ya zo nan Nijar muna da matsala tsakaninmu da shi a fuskar Boko Haram. To kenan wato ya kamata a iya cewa yanzu wato kawar wakilanmu sun zauna kan tebur guda an yi shawarwari na cewa da yaya ne za a yi wannan yaƙi da ake yi na Boko Haram a ciwo kansa. to bancin haka nan kuma akwai matsaloli kuma akwai hudda da dama wadda ya kamata ke cewa kasashen mu bi da adda wato iyaka kilomita hiya da dubu guda da ɗari biyar an iya cewa an zamana tunda muna da babbar commission wadda aka ce ma permanent wato wata eh, hukuma ce tsakanin Niger Nigeria inda ake wato zancen hudda da zancen arziki da zancen cooperation tsakanin mu to kenan wannan wannan eh, hukuma wanzu a bunƙasa ta wanzu ya mhm. kamata a cewa ta zama hukuma mhm. wadda kowane koke-koke ko da na 'yan Nijar ne ko da 'yan Nijeriya ne a iya cewa wannan hukuma ita ce za ta ɗauka su kuma ita za ta magance su. Malam Mustapha Kadi kenan da kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar a tattaunawarsu da Abdulaziz Adili Toro. Yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya ne na rana da minti ashirin yanzu ga wata sanarwa masu sauraro hausawa suka ce ciki da gaskiya wuka baya huda shi ciki to an samu zalunci ko gazawa sai mu zuwa musu ido ba zai yiwu idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don mu ne saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe-kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane ni a iya sani na kuɗi na magada suna hannun kotun musulunci ta jihar kaduna suna cikin akawun ɗinta tsundum magana cewa kuɗi sun fita ko ba su fita ba ni ba ni da wannan masaniya ko ba ni da wannan tunani na yi imani ga Allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba. Iyaka tunane na ina ta tunane ina ta nazari kawai wani lokacin da za su fito da wannan dukiya su damƙa ta a hannun magada. Komai girman mai girma, komai mulki mai mulki, komai malanta malami, mu zo mu ce tila abinda ku haɗa kai ku cuce mu sai kun dawo mana da shi. To idan kuna sane da wani abu na satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane ku aiko mana domin wannan fili na ciki da gaskiya ya bi sawunsa. Kuna iya aiko mana da bayani ko lambobinku ta email zuwa ga ciki da gaskiya at gmail.com. kamar da sai mun ji daga gare ku yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar ghana inda shugaba john dramani muhammad ya kai ziyarar jaji a inda bala'in ambaliyar ruwa da gobara ta halaka mutane sama da casa'in ga rahoton wakilin murya amurka baba yakubu makeri daga accra wana ne da muke kasuwanci da su wanda muka yi hira da su a jiya tare da su muke sai da kaya a nan yau ga abin da ya cika da su wasu waɗanda wannan abin ya shafi yan uwansu abokan arziki da kuma danginsu su kenan akalla sama da mutum ɗari ne aka tabbatar da mutuwarsu a wannan ambaliyar ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwai ƙarya a birnin Accra da wasu bangarori daban na ƙasar. Shugaban ƙasa Jan Rahman Muhammad ya kwatanta wannan ambaliyar a matsayin mafi muni a cikin wannan lokaci. a unguwar kwamin kurma sekre nan ne aka samu fashewar wani abu a gidan mai na goy wanda ake zaton ambaliya ce ta janyo wannan fashewar wanda ya hallaka mutane da suka nemi mafaka a nan gidan man don gudun ruwan saman da waɗanda ke cikin motoci da kuma na gidaje da ke kewayen gidan man da ake jawabi akan gawarwaki da suka gano babban jami'in kashe gobara billy ce cewa ya yi i think uh, for now uh, we are almost getting to the end of it we need to be careful with the numbers that we are seeing you might put a number out ya ce a halin yanzu mun kusa kammala aiki na tsamu gawarwakin amma sai dai a yi takatsantsan wurin ba da adadin mamatan saboda kafin mu ƙari, adadin zai iya ƙaruwa. to ko menene mataki nan gaba sai bili ya ce see that everything because once a while you see pocket of fire that campaign. Za mu saurara dai mu tabbatar da wutar ta mutu kwata-kwata saboda har yau dai akwai rububan wutar da ka iya sake tashi. Kimanin shekaru 20 kenan da birnin Accra ya fuskanci irin wannan ambaliya mai tsananin gaske inda aka yi hasarar rayuka masu ɗimbin yawa a shekarar 1995. Kantoman birnin Accra Alfred Okovandapo ya bayyana irin matakai da kumarsa take ɗauka ina cewa. This morning we'll have to assess the conditions on the ground. Last night government, we have the police, we have the NADMO, we have the military are working out throughout the night. Da safiyar nan za mu sake zagawa mu ga hali da ake ciki saboda tun cikin dare ne muka haɗa ma'aikatar ceto daga 'yan sanda da sojoji da jami'ai na hukumar agaji lokacin bala'i muka yi aiki a cikin dare don ceto rayuka yanzu kuma za mu sake komawa mu ga abubuwa da ya kamata mu yi na tabbatar da gadin mutane sun iya gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Shugaban ƙasa John Ramani Muhammad ya ziyarci inda gobarar ta tashi a cikin

dangulu wanda sai ruwa ya doke sa sa'annan ya yi tunanin gina gida sai dai ga dukkan alamu yawan gawarwaki zai iya karuwa nan gaba baba ya koma iri sashen hausa da murya america a kira ghana wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin za katil mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta kuma Allah sai mu ce Allah ya kyauta yanzu kuma ga Ibrahim Jirmai da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. yau zamu fara ne da saƙon malam ibrahim macin na jihar yobe wanda ya ce allah ya kawo mana karshen tashin bama bamai da ƙunar baƙin wake a yankinmu na arewa maso gabacin najeriya da ma duniya baki ɗaya. tabbas matakin da shugaba muhammadu buhari ya dauka akan rahoton kungiyar amnesty international ya yi daidai kuma ya sake tabbatar mana da ba da wasa yake yi ba daga salim abubakar dalibi a jami'ar musulunci da ke katsina hukumar fifa ya kamata ki dage wajen hukunta duk wani jami'in da aka kama da al'amuran kuɗaɗe don daga martabarki a idon duniya sako daga aliyu ibrahim sharif gashuwa sai kuma sakon safiyanu gumel zangon daura wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa al'amuran jihar katsina ba mu san inda gwamnatin jihar ta dosa ba ganin har yanzu babu wani abin da yake gudana ta hanyar rabon mukamai da ƙarshe sai zakon garba sabiyo lasa idawa gashuwa wanda ya ce hare-haren bakin wake ya zama tamkar wutar daji a birnin maiduguri kullum sai ƙara ta'azzara yake allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan masifa amin Tuma da laga Jummai Ali ta zo da takaitattun labaran duniya. Gobara a wani gidan mai a Accra babban birnin kasar Ghana ta kashe akalla mutane 73 waɗanda suka taru a wurin domin samun mafaka a sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Yau Alhamis jami'an kasar Ghana suka tabbatar da wannan al'amari. Kasar Hong Kong ta yi gangamin tunawa da murkushe masu zanga-zangar hankoron kafa mulkin demokuraɗiyya a dandalin Tiananmen na kasar China a 1989. dubban mutane ne suka taru a gandun victoria yau alhamis domin yin wannan gangami wanda a bana aka yi ana sauran 'yan kwanaki a yi wani muhimmin zaɓe da zai tantance makomar siyasar ƙasar wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar masar ta yanke hukuncin cewa tilas tsohon shugaba hosni mubarak ya fuskanci ƙara yi masa shari'a a kan caje-cajen da suke da alaƙa da kashe masu zanga-zanga lokacin tunzirin shekara ta 2011 da ta tilasta masa ajiye ragaman mulki yau alhamis kotun ta yi na'am da ɗaukaka ƙara da lauyoyin gwamnati suka yi dangane da hukuncin da wata kotu ta yanke na yin watsi da caje-cajen kisan da aka yi wa tsohon shugaban alkalin kotun ya ce a ranar shida ga watan nuwamba idan allah ya kai mu za a fara yin shari'a wadda kuma ita ce ta ƙarshe akan wannan batu. to masu haro duka duka abin da ya sauka kenan sai kuma canza da dare za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin jimmy ali da ta ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta bada umarni kenan da injiniyan mu ne wa mr skip sisk mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka amma yanzu ga usman da jamila za su shigo da yau da gobe